shi yau kamar yadda na faɗa muku yau muna watan julai 30 ga watan julai 2023 kuma wanda ya daidai da hijiriya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da rana yanzu 12 ga watan muharram wanda januwari na addinin musulunci hijiriya na annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 a wannan lokaci za mu kaddamar da wato membobi da kuma waɗanda za su kama aiki kamar yadda shugaba ya umarce mu a ƙarƙashin wato ministry dinmu na director education ga umarni daga shugaba kamar yadda ya bani umarni to jama'a a sa mana albarka da wanda suke kallo da kuma wanda suke sauraro na Allah ya maka albarka Allah ya ƙara marayuwa rayuwa albarka Allah ya tsare ka Allah ya sa ma zuriyarka albarka wannan aiki da kake ma addini Allah ya sa shi a cikin mizani Allah ya sa mu cikin jannatul kurdi Allah ya sa mu cikin jannatul firdausi da shugabanninmu da iyayenmu da malamanmu duka Allah ya muku albarka nagode nagode sai na bigo na'am kamar eh, yadda umarnin shugaba a ƙarƙashin ma'aikata na a wannan lokaci mai albarka ga takardan kama aiki daman jajirtattu ne ko, to Allah ya muku albarka Allah ya sa ma rayuwa albarka Allah ya sa muku albarka wanda suka ji ni a cikin wato voice su ma su sa maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya taimake mu mun gode Ibrahim Idris sai mai gidanmu malami na dr ibrahim idris shi ma gashi malami na ne shi kuma an umarce ni a matsayin nima na bi umarnin mai gidana alhaji isa jinai mu baka ragaban aiki allah ya ma albarka na ba ma malami na takardan aiki amma ba don wani abu ba ne sai don umarnin shugabana alhaji isa haruna isa jinai allah ya maka albarka na gode Ismail zai wakilce shi to zai karbe shi ko eh, to bi miƙa ba bare to wanda za mu bayar na biyu kuma wannan alarama ismaila hassan abdullahi zai karba zai wakilci dr abdulrahman idris memba zai wakilce shi saboda wasu laluri bai zo ba to amma ga alarama ya bashi zai bashi wannan sako kuma shi dr abdulrahman malamina ne kuma mai gidana ne amma na bayar ne saboda umarnin alhaji isa jinai shugaban izalatul a wai kamata sunna na jihar plato a ƙarƙashin wannan umarninsa ne wannan abun amma shugaban malamai na ne eh, eh, eh, ah, sai kuma wato na biyu akwai alhaji aminu alhaji aminu mai amana alhaji aminu mai gaskiya alhaji aminu mai karamci alhaji aminu ka ci gaba da yirin waɗannan ayyuka na addini a zaɓe ka aikin addini ya fi duk abin da za a baka a duniya kuma allah ya rufa maka asiri duniya da lahira to ka samu wannan a umarnin mai gidana alhaji isa jina shugaban izala na kungiyar jama'atu izalatul bidi'a na jihar plateau na baka wannan takarda allah maɗauki sarki ya sa maka albarka shikenan ko akwai tasiru to eh kwarai eh kwarai ai duk mu a ah, alhaji tasiu motors alhaji tasiu mai sana'ar moto ne yana sai da motoci kuma allah ya masa albarka a rayuwa domin ya zama mai kulawa da aikin addini ba wannan ne kawai ayyukan addini ba ko mun bashi a ganshi a'a yawanci ayyukan addini so da dama yakan kawo kyauta a wannan wurin majalisi idan ana tafsiri da azumi wanda za su gan shi a kyamara sun za su taba ganin fiskan shi a wurin karatunmu Allah ya masa albarka Allah ya samu rayuwarsa albarka wannan na ba da wannan takarda ba don komai ba sai dai a umarnin shugabana alhaji isa wato mangu shugaban izalatul bidiya wai kamatu sunna na jihar plato a ƙarƙashin umarninsa na yi amfani da wannan dama na miƙa maka wannan wato certificate Allah ya maka albarka. assalamu alaikum ah, alhaji haruna ahmad ibrahim ahmad wato zan baka wannan takarda certificate na kama aiki ba don na zama wani abu ba sai dai da umarnin mai gidana alhaji isa jinai wanda shine shugabanmu na kungiyar jama'atu izalatul bidi'a wai iqamatu suna na jihar plato da umarninsa na mika wannan takarda allah madaukakin sarki ya sa maka albarka allah ya sa ma rayuwarka albarka muna godiya shikenan eh shikenan allah ya saka da alheri to alhamdulillah director na ilimi da ilimantarwa ko ilimi da